sai mu duba hoto na ashirin, mu ga inda Samsamu ya sake hallaka Filistiyawa. A cikin littafin alkalawa Sura goma sha shida aya ashirin da uku zuwa talatin da ɗaya, magana Allah ta faɗa mana cewa Filistiyawa suka yi murna sosai domin sun samu nasara bisa ga babban maƙiyinsu, wato Samson. Sai sarakan Filistiyawa suka taru domin su miƙa ma Dagon, wato wani gumki ne. da suka ɗoka tamkar Allahnsu, su ba shi babbar hadaya da murna da godiya domin suna tsammani shi wannan gumkin ne ya taimake su har ya ba da Samson ga hannunsu. Dukan sarakai na Filistiyawa suka taru wuri ɗaya da dubbai na Filistiyawa, suka gode ma Dagon, wato gumki wannan Allahnsu, da ya ba su nasara bisa ga abokin gabarsu. sa'an nan suka fitar da Samson daga kurkuku, suka kawo shi tsaka fili suka yi ta dariyar shi. A wannan lokaci, gashin Samson fa ya fara tohuwa har ya girma, sai Samson ya gane da cewa Allah yana tare da shi. Ba shi iya ganin Filistiyawa domin sun rigaya sun fidda masa idanu tun daga farko. Amma Samson ya kama gimshiƙan biyu na tsaka waɗanda ke tallabi da suru. ya jingina gare su, guda hannun dama, guda kuma hannun hagu. Samsom ya yi addu'a ga Ubangiji, ya ce, Ya Ubangiji Allahna, ina roƙonka ka tuna da ni yanzu, domin in ɗauki fansa idanuna biyu da waɗannan Filistiyawa suka fidda, ka ba ni iko da ƙarfi in hallaka su. Ya sunkuya da iyakacin ƙarfin shi, ya tura gimshiƙan nan biyu da ke tsakiyar ɗaki, ɗakin ya abka. dukkan mutane da ke ciki suka mutu hadda samsom shi ma ya mutu amma ya ci babban nasara bisa ga filistiyawa mutanen da samsom ya hallaka wannan lokaci sun fi yawan waɗanda ya kashe sa'an da yana yaƙe-yaƙe tun ba a haifi samsom ba allah ya zaɓe shi domin shi gudanar da aiki na musamman domin shi ceci isra'ilawa allah ya ba shi ƙarfi domin shi yaƙi da filistiyawa daga baya sai maƙiyan shi suka rinjaye shi har ya zama abin dariya gare su da ƙarshe sa'an da ya tuba ya yi addu'a ga Allah Ubangiji ya riɓanya mashi nasara a ƙarshen ran shi Allah shi ne ya san yadda za shi da kowane ɗayanmu don haka ya kamata mu yi biyayya gare shi